Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci shida ashirin da ɗaya da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a, niya, sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar. sai ta Alfa rediyo a Kumasi gana Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ana zaman zulumi a yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan aron gamar sojoji da 'yan tawayen Biafra a jihar Abia. Mutanenmu da dama sun taso sun dawo nan cikin gari inda muke. Kotu ta dakatar da zaben shugabannin APC a Taraba har sai ta saurari korafin waɗanda ba su amince da zaben ba. ba za mu janye ba sai an tantance mana wannan abun a yi gyara kamun a yi zaɓen nan. Wasu kamfanonin sun a Kano sun game da hushin hukuma 'yan kwadago da sauransu don zargin aiki ba bisa ƙa'ida ba. Waɗannan 'yan China sun zo tun daga buɗe kamfani ɗaya suka buɗe na biyu suka buɗe na uku suka buɗe na hudu. Dukanin da jama'a suka shiga a jamhuriyar Nijar na bambancin sa'a ɗaya a lokacin da ke wayarsu ta salula ya faranyi bayan ƙarin haske daga masana. Baka taɓa salula ba baka taɓa yar ba a ce canji yar ya canza a tawa rayuwa ne ba taɓa ganin ruwan gaba saboda Allah. Yau Litinin muna ɗauke da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu el Hikaya ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labarin duniya daga Washington DC. Salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab wanda aka yi masa ɗaurin talala a Somaliya ya ce, ana tsare da shi ne don an hana shi neman wata kujera. Muktar Rabo Ali, wanda aka fi sani da Abu Mansur, shi ne mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab da Amurka ke nema, wadda a lokutan baya ta yi ta yin biyan ladan dala miliyan biyar a kansa. Ya fice daga kungiyar 'yan ta'addan bayan da suka yi wata gama tare da su a watan Agustan 2017. Tun da farko gwamnatin Somaliya ta yaba da ficewar tasa, amma daga baya ta kama shi don ta hana shi tsayawa takarar shugaban yankin kudu maso yammacin kasar a 2018 a lokacin da ta gudanar da zaben shugabannin da ta yi na karshe. da yake magana daga Magadishu inda aka yi masa ɗaurin talala tun 2018. Abu Mansur ya shaida wa sashin Somaliya na muryar Amurka cewa tsare shi siyasa ce. Ya kara da cewa an tsare shi ne don a hana shi yin takara. ya ce an tsare shi ne don a kwace zaben kudu maso yamma jiya lahadi ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da cewa 'yan rasha da ke fatan neman bizar 'yanci rani ta zuwa amurka yanzu ana buƙatar da su je ofishin jakadancin amurka da ke warsa yayin da suka ɗaura alhakin haka a kan takunkumin da moscow ta sanya wannan ci gaba na zuwa ne yayin da aka kasa warware rikice-rikice tsakanin amurka da rasha da kuma ramuwar gayya da a baya ya sa Moscow ta takaita yawan ma'aikatan diplomasiya Amurka a Rasha. Rasha ta yi Allah wadai da matakin bizan na Amurka kuma wanda ya haifar da koma baya mai zafi daga kakakin ma'aikatan harkokin wajen Rasha Maria Zakharova. Jami'ar diplomasiya Amurka ta rubuta a dandalin Telegram cewa sun daɗe da lalata tsarin ayyuka na ofishin jakadanci a Rasha wanda abin da aka saba yi ne na yau da kullum. hanyar fasaha lamarin da ya lalace sosai sai dai a bangaren ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ɗora alhakin hakan gaba ɗaya a kan masko labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc fafaroma Roma Francis ya yi kira da a ƙarshen ɗabi'ar mayar da 'yanci rani da aka kubuto da su daga teku zuwa Libya da wasu ƙasashe da ba su da tsaro. fafaroma ya faɗa jiya Lahadi cewa dole a ba da fifiko ga ceton rayuka a tekun Bahrum da tabbatar da saukar su a tashar jiragen ruwa. Kasashen Italiya da Malta sun sha suka daga masu fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam na barin cunkoson 'yanci rani da ke cikin kwale-kwalen ceto kafin a tura su zuwa tashar jiragen ruwa mai tsaro. Francis ya ce yana jin kukan dubban 'yanci rani da 'yan gudun hijira da sauran masu buƙatar kariya. Wasu takardu da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu sun nuna cewa kamfanin facebook ya himmatu wajen rage kalaman kiyayya da abubuwan da ke nuna kyamar musulmi a dandalin su kuma ba su da isassun masu sa ido da suka iya harshen kasar da za a iya hana bayyanar labaran karya wannan wallafan labaran karya a wasu lokuta yana haifar da tashin hankali a zahiri takardun sun nuna waɗannan matsaloli sun addabi kamfanin tsawon shekaru musamman a lokutan da membobin jam'iyyar firayim minista narendra modi mai mulki suka kirkiri shafukan facebook da yawa don iza wutar bayanan da ke nuna kin musulmi sun nuna irin gwagwarmayar da facebook ke ci gaba wajen cire abubuwan barna a dandalin nasu a cikin kasar da take da babbar demokuraɗiyya a duniya kuma babbar kasuwar kamfanin kwanan nan kamar makon da ya gabata hukumar shige da fice a amurka ta yi amfani da jami'ai shida don aiwatar da bukatun jin kai dubu goma sha hudu ga 'yan afghanistan da ke neman komawa amurka bayan da taliban ta karba afghanistan a watan agustan da ya gabata hukumar kula da shige da fice ta amurka ta faɗa wa ma'aikatan dan majalisa jim lajibin na jam'iyyar democrat daga rhode island ya faɗa a ranar alhamis lokacin da suka gana da kwamitin majalisa mai kula da tsaron cikin gida lajibin ya ce ina so in ƙara faɗa aikace-aikace na neman abubuwa dubu goma sha hudu tare da jami'ai shida wannan gaba ɗaya kuma san ba za a yadda da shi ba kuma na kira da uscis da ta magance gazawar nan take adadin yana ta karuwa a cikin 'yan kwanakin nan yayin da hukumar ta samu kusan dubu ashirin makamancin irin wannan bukata a ranar juma'a wanda ya ninka adadin sau goma na bukatar jin kai da aka nema daga sassan duniya a shekara guda a cewar jami'in hukumar uscis saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Yanzu haka a kudu maso gabashin Najeriya ana zaman zulumi bayan aron gamar sojojin Najeriya da 'yan awarin Niger Delta a jihar Abia inda aka samu asarar rayuka. Kungiyar 'yan awarin ta IPOP kan kai hari kan jami'an tsaro, al'ummar wani sashi musamman arewa da ma duk wanda baya mara musu baya. Ga rahoton Lamido Abubakar. Membobin kungiyar ta IPOP da suka yi musayar wuta da rundunar sojan kasar musamman a jihar Abia domin nuna goyon bayansu ga shugaban kungiyar ta ipoc mr inamdi kanu rundunar 'yan sandan jihar abia ta ce rayuka da dama sun salwanta haka kuma bata canza zane ba a jihar imo a yayin da wasu gungun 'yan bindiga suka kai hari kan ofishoshi daban-daban na 'yan sanda 'yan asalin arewacin najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a yankin na kabilar ta ibo suka fara bayyana tashin hankalin da suke ciki gaske. Mutanenmu da dama sun taso daga inda suke zama sun dawo nan cikin gari inda muke. Sunana Idris Bashir daga nan Aba. Duk ranar Litinin din babu wannan harkokin shine mutane suke cikin taraddadi da kuma rashin sanin mafita ko kuma makama akan wannan matsala din. Masu bada umarnin nan na zaman gida na dole su ma ga abin da suke cewa. This what they are doing is will not solve the issue. Let they need this young man and will get the peace. Keeping him will not solve the issue. Now that will cause more problem in Nigeria. Wannan yana cewa ne sunana Mark Timothy ya ce a gaskiya abin da ke faruwa a yanzu ba zai kawo ƙarshen rikice-rikicen kungiyar IPOC ba a kudu maso gabashin ƙasa sam-sam kuma san bai kamata a ci gaba da rike jagoran IPOC ba ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta saki kanu hakan shi zai tabbatar da zaman lafiya a yankin na kabilar ta Ebo. Kudi dai masu sharhi akan al'amuran tsaro na duniya suka fara tsokaci lokaci tare da bayyana illar shigowa da makamai a ƙasar ta Najeriya. Sha'ibu Idris Mikati wani mai sharhi ne a harkokin tsaro a gabas ta tsakiya. In ba a ɗauki matakan yadda za a kula da iyakokin Najeriya ta inda ake shigo da makaman nan ba. A yi amfani da na'ura ta zamani. Ya za a yi a ce an kasa gane dalbun kaya da suke cikin jami'an mu. Ko da sojojin haya za a samu gwamnatin Buhari ya kamata ta rinsa ido ta ɗauko ɗauko masu nadis din nan su zo su yi mana maganin abin nan kafin kasan ta durkushe baki daya. Lamidu Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Babbar kotun tarayya a Jalingo, jihar Taraba, ta dakatar da zaben shugabannin jam'iyyar APC a jihar Taraban har sai an kammala sauraron karar kalubalantar zaben. Rahoton ya nuna wasu sashen 'yan jam'iyyar sun ayyana tsohon shugaban jam'iyyar Elsudi Ibrahim Tukur a matsayin wanda suka amince ya zarce da shugabanci. Nan take sashen 'yan jam'iyyar suka ruga kotu inda suka buƙaci ta yi watsi da duk batun wani zaɓe don a bi ƙa'idojin yin zaɓe bisa dokokin jam'iyya. Ɗaya daga masu ƙarar Alhaji Abdullahi Ade ya ce sun mika bukata ga kotu don samun adalci. Dalili ai ba da zama a zaɓe a yadda da wannan zaɓe da ake so a domacin already magana tana kotu. Sannan duk wani matsayi da ka sani a jam'iyyar guda biyu ne akwai wanda mu muka sai fom akwai wanda su kuma suka ce su sun san Abuja za su yi abin da suke so a cikin jam'iyyar. Faɗa mana me kuke so kotu ta yi me kuka mika wa kotu wani korafi kuka gabatar. Ai mun mika ma kotu korafin mu shine ta saurare mu domacin akwai korafi tun daga zaɓen ward da local government har kuma zuwa palestinian domacin akwai list da ake sai an je an fitar da jadawalin an manna a fatin secretary an duba sunayen delegate din an tabbatar su ne kamun nan a jaye zabe to shi wannan muke korafi a kai ma'ana wai kuna so kotu ta sa ta soke wannan abun da aka yi ne a sake wani sabon zabe ko me kuke so ta yi muna so a ji mu ne kamu a yi zaben jihar ku dai kuna cewa ba a yi zaben ba kenan babu wani zabe da aka yi a jihar taraba domin ce akwai doka a kasa akwai akwai court order a kasa su sun ce sun san abuja to shi yasa mu ko muka ce to mu ko mun san kotu wannan abin da yake faruwa a je kotu a ɗau wasu matakai ba kwa ga wannan zai sake birkita muku harkar jam'iyyar ne. ai babu yadda za mu yi mu yadda da wannan tafiya da ake sai an tantance wannan abun wallahi ba za mu janye ba sai an tantance mana wannan abun a yi gyara kamu a yi zaɓen nan. a talatar nan za a fara sauraron karar muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja hukumomi a kano da haɗin gwiwar ƙungiyar kwadago da yan bola jari sun rufe wasu kamfanonin yan ƙasar sin don zargin su da gudanar da aiki ba bisa ƙa'ida Najeriya ba. Baraka Bashir ta aiko mana rahoton. Tuni dai 'yan China suka arce a nakare a yayin da aka je rufe kamfanin har ta kai da sai da aka yi ba ta kashi da jami'an tsaro da ke gadin kamfanin. Shugaban kwamitin da ke aiki akan karban haraji da ke karkashin ma'aikatar kasuwanci sun wa wannan kamfani damar kawo takardun rijista kafin su fara gudanar da kamfanin. 'Yan China dai sun gaza kawo waɗannan takardu har tsawon makonni biyar. Mun zanta da shugaban kungiyar 'yan jari Bola na ƙasa ƙasa comrade salisu aliyu rima wanda ya ce shekaru hudu kenan suna dakon waɗannan 'yan china kano abin da ya fi kamari duk ba ɗaya mu 'yan ƙasa da muke irin wannan harka musamman 'yan jihar kano an ture mu su waɗannan 'yan china sun zo tun daga buɗe kamfani ɗaya suka buɗe na biyu suka buɗe na uku suka buɗe na hudu mu ba ma iya samun kayan domin ba za mu iya jiya da su ba sun yi wa kamfanin rijista to ai yanzu ma babban matsalar da ya sa ita gwamnatin jihar ta rufe kenan saboda ta ma ce ta kawo rijistar su sun kafa kawa jami'ar hulɗa da jama'a ta ma'aikatar kasuwanci Sa'adatu Suleiman ta ce sun gudanar da rufe kamfanin ne bisa tsarin doka. Shekara da shekaru 'yan China sun zo sun karbe musu ayyukansu. Gwamnati ta nemi su waɗannan kamfanoni su ba da takaddunsu na izinin yin waɗannan kasuwanci. Notice na sati biyu, sati biyu ya shallake har aka tafi sati biyar. ba su zo ba ba su amsa ba saboda haka ta bi doka ta rufe waɗannan kamfanoni. Mun yi yunkurin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano ganin cewar waɗannan kamfanoni suna gudanar da ayyukansu ne ba bisa ka'ida ba. Har lokacin da muke kawo muku wannan rahoto haƙar mu bata cimma ruwa ba. Baraka Bashir muryar Amurka daga Kano a Najeriya. a jamhuriyar Nijar damuwar a tsakanin jama'a yayin da suka wayi gari wayansu a salula na nuna lokuta daban-daban an dai samu kwaranyar damuwar bayan bayani daga masana Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya aiko mana da rahoton abin da ya kawo rudani wa kawunan jama'a ga wannan lamari da ya zamanto game duniya a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Nijar mun tuntubi waɗansu jama'a a cikin garin birnin Kwanni kan wannan lamari na tambayi yanzu an ce muni goma da arba'in da yar kuma ya koma shaɗi hadda wani abu ni kuma ban taɓa salula ba na ga cajin na yayi sai da mai ada Allah ka mu ci shilayya amma akwai ban mamaki baka taɓa salula ba baka taɓa yar ba a ce canji yar ya canza a tawa rayuwa ne ba taɓa ganin irin wanga ba ni dizer karan nef gare ni wanzar tran nef shaɗe da arba'in ba dai karawar sun buga wayar ka ta nuna karfe shaɗe da arba'in da an ga shekarun da ni ai abin ba zai bani mamaki ba saboda yau da gobe ai ta haƙarin mamaki ko Allah duk abin da ya ga dama haka na shi kai shi dai wannan lamari marabin da jama'a su ci karo da shi tun shekara ta dubu biyu in ji shugaban ma'aikatar duba yanayi ta gundumar birnin kwanne. alhaji mamman awali da yawa dai kowa gani ko ga salula shi ko da mangana shi yanayin wasu suna da sha ɗaya wasu suna da sha biyu idan aka diba awa ɗaya tsakanin jiya zuwa sha biyu yanayi ya kamata ya canja kamar tsakanin mu nan kasashen mu na afirka ta yamma da kasashen turai inda ka san a da awa guda ke tsakanin mu da su yanzu kuma lokacin mu ya zo ya komo daidai da lokacin su don ko wannan salolin mu sai ka ga wasu namu ne yake da su wasu kuma a na turiya da ya shigo to kaga tun shi dai da marice yanzu zuwa sha biyu kuma ya koma daidai kwa kasan na'ura da take mutu abubuwan sa mata su ne ake yi kamar dan lokacin da yayi saura ga cikin shi ne yake samun wannan abun ga an dan shekaru ba a sami wannan ba hakan ga irin na bana dai kwa eh, na lokaci lokaci bambanta ba tun lokacin da ake hira na 2000 kin nan dai na'urori za su tsayawa za su kaza ba duk shi ma duk maganar mutane ne ba hankalin mutane ya kwanta domin maganganu na kai da kawowa ya sa waɗansu ma na magana cewa wannan alamu ne na matashin duniyar gaba ɗaya yayin da waɗansu ke cewa wannan halayen jama'a ne Allah ke so mu jarraba su da shi jama'a sun fahimci cewa abin na nasaba ne da canjin lokaci a ƙasashen turai inda a can baya turai ɗin sun tsere muna da awa ɗaya yayin da halin yanzu muke kunnan doki sha biyu a janguriyar Nijar haka sha biyu na rana yake a ƙasar faransa haruna mamman baƙo na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja ga shirinmu na gaba Zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA, Anas Sani Kafinta ya yi bita kan zamanin da bako kan zama ɗan gata, da hakan ke da bambanci da zamanin yau, inda ƙalubalen tsaro, rashin tarbiyya, ko talauci ke sa rayuwarka cinaka na cinawa ba rowa ba ne. al'adar da lokacin ma ilimi bai wadata haka sosai ba ko bako ne ya zo gari bai san kowa ba insha Allah bakon ne yana da peace of mind zai samu inda za a har rububin sauke shi ma muke ji ake cewa ake da kawo masa abin sai a kawo masa abinci sama da na mutum biyar bai ma san yadda zai yi da su ba a bashi masauki mai kyau amma yanzu duk wa'annan abubuwan babu su saboda taɓarɓarewar al'amura yanzu ko dan uwanka ne ya tafiya ka daɗe baka ka shi ba ya zo ya ƙwanƙwasa kofa sai ka yi tunanin anya bai je ya canja ɗabi'u da wasu abubuwan ma ba ma mai laifi ba ne ma kuwa ba za ka buɗe masa kofa ba sai ka tsaya kana tunani a zuci saboda mai yanzu tsoro ya riga ya shiga zukatanmu. ka san kofofin ma da abun tsaro akwai na zamani inda ake lekawa da an ga mutum ba gane masa ba ko da ke shi ana ba ba sarai ke ne zan iya cewa wani bangare tsakanin da allah inda muka kawo muka ba da gudunmawa wajen tabarbara al'adamu namu na arewa kokonce na afirka ma za mu ce for example da mun tashi mun mai anguwa kan na cire takalmu za mu yi mu wuce muna girmama su mm. amma yau sarakunanmu na gargajiya yanzu ga baki daya ba mu ganin su da daraja yanzu haka za ka samu dan arewa ne ko ba wace ne ya kira sunan basara ke sai tsine mishi to ya eh, girmamawa a a to me ya kawo na girmamawa anguwar ai akwai za ka kawo misalin masu unguwanni eh. a nan akwai ma irin misali masu angwani da suke taimaka wurin haɓaka tarbiyya da ingancinta misali maka misalin mai angonmu mai angonmu nan ya haɗa kwamiti na angonmu gaba ɗaya ya zauna da su da masu kuɗin da talakawan ya ce to abin da nake so da ku anguwan nan da yaran masu kuɗi da yaran masu eh, da yaran talakawa duka ɗaya ne idan kai mai kuɗi ka ɗau ɗanka ka iya tarbiyyarsa ka kai shi makaranta ka iya biya masa kuɗin makaranta ka bar ɗan talaka wanda ba zai iya biya masa kuɗin makaranta ba ba zai iya bashi tarbiyyar da ya kamata ba bai ci ya koshi ba maballanta na ya bashi tarbiyya to ran da naka yi je ya gama sa ya dawo zai zo wannan talakan zai zo ya ɗauke shi ije shi kuma ya bata maka wannan yaron naka saboda haka abin da muke so a anguwan nan a haɗa kai a zama ɗaya da ɗan mai kuɗi da ɗan talaka a ɗebo aka eh, haɗa kwamiti a unguwar aka gina makaranta aka ɗebo masu wa'anda za su malamai wa'anda za su dinga koyarwa wa'annan mm. ah, yara karatu babu dan talaka babu dan mai kuɗi duka makarantar su guda daya shine tarbiyyar da ya kamata irin masu angonin da ya kamata su dinga bada gudunmawa kenan kai mai anguwa ne da ka anguwa kai kana da sarauta wanda irin gudunmawa kuka ba anguwarku wadda za ku za ta bada tarbiyya mai kyau da zaman lafiya a arewa eh, da sarakunan mu na arewa shine barin al'adun da ya sa muka yanzu ya kasance uba da zai nuna wa asali ɗan shi muhimmanci mai anguwa anguwa ba bai nuna mishi muhimmancin asalin masaraki a gari ba for example maganar da shi buhari ya kawo magana yadda mai angonsu ya tabbas sarkin hausa lugwai muna zanne da shi aka zo wasu baki suka zo ba san ko ina ba aka ɗauke su aka kawo su gidan sarkin hausa lugwai da aka kawo su gidan sarkin hausa lugwai farko abun da ya fara tambayan su ina ne garin ku wani diga ina ka fita suka ce gari kaza ne abun da ya fara tambaya na biyu sai ce ina kuna da katin zaɓe ko katin ɗan ƙasa suka ce suna da shi suka fita ya nuna suka nuna mishi ya ya nuna musu masauki suka sauka suka zanna abun da yasa nake kawo wannan misalan shine a nan har yanzu har gobe sarakunan gargajiyan nan suna da muhimmanci a cikin al'ummanmu baki daya yana ɗaya ya kamata a ce muna kusantansu su karan kansu har yanzu suna in kana so ka san tarihinka in ka sami anguwan ku zai baka tarihin iyayen ka ga ina suka fita ga yadda suka zama da sauran su da for example me sarauta shi ya kamata ija talaka kusa da shi ba talaka ne ya kamata shi ya ja yanzu haka mu karan kanmu ah, dakata yau yakubu ana ah, sani kafinta ah. eh, akwai an ce kai kana da wata sarauta ma yanzu haka gaskiya ne ina da sarauta ta mahaifina da na gada to a zahirin gaskiya muna iya ƙoƙarinmu masu sarauta har yanzu na nan da martabar su ba kuma a taba su duk wanda kuma ya ce zai taba da zai taba rawani to lallai zai taba kansa a gaskiya kamar mai gidanmu ko in ce overall sarkin juwa mai girma sarkin juwa yana kokarin Idris Musa mm. yana iya sa na wajen nusar da mutane tarbiya da ma sana'o'i da sauran abubuwa domin ci gaban al'umma duk inda ya ga wani abu wanda ba daidai ba zai iya sa domin ya ga cewa an gyara wannan abun to amma matsalolin zaka ga yawanci masu unguwanni zaka ga a unguwa matasa sun taso sun bude gidan kallo gidan gem gidan menene wasu canba canba na caca da sauran abubuwa masu unguwannin nan ba sa sa ido su rinka

ba 'yan sanda ba ne ba zai kawo musu wani na goro ko wani abu in mutum ya zo ya gaisuwa ko ya girmama wannan al'adu ne dama na daban da aka gada a ah, kabiru idan eh abin da cikin kwani ina so magana akan shi yalla bai basaraki da martaba asalin magana shine mun taba hira da wani basaraki mun taba kai mai ziyara a fada sai nuna mana cewar kamar yawanci yanzu su kirkira sarauta ba sarauta kirkira da su ba <laughs> ma'ana abin da ke kara gaya mana yau basaraki in dai bai da hali in ji za a zo fara a zauna ba shayi ko ba goro to kaɗan kaɗan za ka fara ba kowa. Maganin bayanin da ya To don haka har ga Allah isa yanzu lokaci ba su da bakin faɗa yanzu unguwanmu wani ya zo haka kawai zai biya kuɗi wai wani hili nan wai wai nan kwallo jikin masallaci ba sai da aka yi ca ungonan sarki ya magana kishin shi sai da aka yi ca tukun aka yi to aka da tukun haki mai ji waya biya dubu ne tukun mu yan mu masallaci na aka yi salat asuba aka ce hado kuma mai da mai kudin shi shi hakimi ya riga cinye kudin to da irin wannan ta wani bangare ta wani bangare suna bakin kokarin su amma saboda mi saboda ba su da wani abu hannun su iya ga suna kaman banza kwanan kira shi ba irin girma shi ne ba mutunta su ba mutunta su to yasa eh, kowa yana ganin yana da kudi abin da ya gana ma wato sarki sai in yana da babbar gona ana fito da abinci da rana da yamma ana fito da doya da koyi sannan ne mutane za su na taruwa. <laughs> Eh, shi za ka yawanci za su ai yan laɓen mutum wajen gine da sauransu da motoci a kofar gida. wannan magana alhaji sai kan tuna min da wani bawan Allah a nan yankin anguwanmu za ga cewa shi wannan bawan Allah ba wani sarautan ma ba wani kawai dai mutane ne suke suka suka makala mai wannan sarautan amma sabida yana da hannu da shuni kuma da rana idan mutane sun taso daga majalisa za a zo akwai wata gida a gidan shi akwai wani daki da ya ware akan ce mu wannan wurin fada ba fa mai sarauta bane amma sabida za su zo su ci abinci in an tashi za a dauki wani abu a basu sai ga cewa to kaga ire-iren wannan kamar maganan da kai gaskiya hakikanin gaskiya muddin ana so a yi masarakuna biyayya to yana da kyau a ce an gyara wasu abubuwa wanda zai zamanto cewa akwai alawus wanda zai zamanto gwamnati za ta to zai taimaka musu ba samu natsuwa su kara duba ungosu ya halaka suke ce ga sauransu kuma hali ba masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar amurka ni na sura da ma'il hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Sauran VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar da banga na cewa rundunar sojin najeriya ta mai da martani game da zargin da wata mujallar kasar birtaniya mai suna da economics sai yi cewa rundunar ta tashi rugujewa sakamakon gazawa wajen kawar da ayyukan 'yan bindiga da kuma na kungiyoyin boko haram da na ipop daraktan yada labaran rundunar sojin najeriya birgida general onyema ochuku ya ce babu kamshin gaskiya game da labarin na da economics yana mai cewa rundunar sojin najeriya runduna ce da ta yi kaurin suna wajen tabbatar da doka da oda da kuma samun nasara sai kuma jaridar da sana cewa akalla soja guda da kuma wani dan fursuna ne suka rasu a lokacin da wasu yan fursuna suka tsere daga gidan fursuna na gyara halinka da ke garin oyo a jihar oyo a ranar juma'a akalla yan fursuna da 837 ne suka tsere a lokacin da yan bindiga suka kai hari sai dai kawo yanzu an kama 262 yan da 575 har yanzu ake neman su ruwa jallo sai kuma jaridar da blueprint da cewa gwamnan jihar borno na zulum ya bayyana cewa karshen watan disamba shekarar nan da muke ciki ne za a rufe lokacin sansanonin yan gudun hijira da ke jihar zulum ya furta hakan ne a lokacin da yake zanta da yan jarida jon kaɗan bayan ya gana da shugaban ƙasa muhammadu buhari gwamnan ya bayyana cewa an samu daidaiton tsaro a jihar kuma akwai bukatan yan gudun hijira su goma yankunan su na asali sai kuma jaridar da daily post ta yi bayani ne akan harin da wasu 'yan bindiga suka kai layin dogo da ya tashi daga abuja zuwa kaduna dokuwa da rahotannin sirri da aka ce an samu cewa akwai yiwuwar a kai wannan hari shi da wannan hari da aka kai a layin dogo an kai shi ne da nakiyoyi a tsakanin garin dutse da kuma rijana ita kuwa jaridar da punch ta bugo martani da jam'iyyar adawa ta pdp ta bayar game da wani rahoto da wata mujalla kasar birtaniya da economist ta buga akan gwamnatin muhammadu buhari Buhari inda mujallar ke cewa gwamnatinsa ta gaza wajen shawo kan al'amura da suka shafi tsaro tattalin arziki da kuma siyasa. PDP ta ce ta yadda da kalaman ko rahoton da mujallar ta da Economics ta buga duk da cewa mujallar ta Economics je ta kasance daya daga cikin mujallun duniya da suka goyi bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari kafin zaben shekara ta biyu da goma sha biyar inda ta bayyana shi a matsayin wanda zai fi tagaza abin a zo a gani akan shugaban kasa na wancan lokaci Dr. Bello Kebele Jonathan Babangeji Brown murya Amurka daga Najeriya. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu na Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni Madina Dauda ke cewa bisallam.